ya ishe ka tashin hankali a ce kana cikin gidanka cikin aminci tare da iyalanka kun ci kun sha ba wata barazana da take tada muku hankali amma kuma ga 'yan uwanka musulmai mata masu raunin shekaru da ƙananan yara a ɗaure a hannun wasu la'antattun 'yan bindiga suna gana musu azaba ba tare da sun ba su wata kulawa ta musamman ba ga gangar jikinsu balle lafiyarsu abincin da za su ci ma ba su tsaya sun ɗauki nauyinsa ba hakan ce ta sa wasu daga cikin kamamman mutanen da 'yan bandiga suka garkuwa da su suka wayi gari suna cin ciyawa a matsayin abinci. Gomomin mutanen da gwamnatin jihar Zamfara ta kubutar da su daga hannun 'yan bandiga su ne suka labarta cewa sun shafa watanni suna cin ciyawa a cikin dokar daji ba tare da sun ɗanɗani wani abinci wanda ɗan adam ke ci ko ya sha ba. Jaridar Daily Trust ita ce ta ruwaito wannan labari kamar haka. wasu daga cikin mutanen da jami'an tsaron najeriya suka kubutar da su daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su a jihar zamfara sun bayyana yadda suka kwashe kwanaki hamsin da uku suna cin ciyawa saboda rashin abinci domin tsira da rayukansu waɗanda suka tsira da rayukansu sun bayyana cewar akalla mutum sha bakwai daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun mutu a dajin da ake tsare da su yayin da wasu kuma suka sha da ƙyar saboda rashin abinci kafin a kubutar da su sakamakon matakan da gwamnati da jami'an tsaro suka ɗauka yan bindigar na fuskantar wahala wajen ciyar da mutanen da suke garkuwa da su sakataren gwamnatin jihar zamfara alhaji kabiru balarabe ya ce yanzu haka jami'an kula da lafiya na kula da mutane kusan 200 da aka ceto domin duba lafiyar su da kuma taimaka musu kwamishinan 'yan sandan jihar ayuba elkana ya ce sakamakon matsin lamba da kuma rashin abinci yanzu haka 'yan bindigar na shan wahala wajen gudanar da harkokinsu a jihar mai baiwa gwamnan jihar shawara akan harkokin tsaro zailani baffa ya shaida wa jaridar daily trust cewar mutane 185 a hukubatar kuma da zaran jami'an lafiya sun kammala tantance su za a mika su ga 'yan uwansu jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke fama da matsalar 'yan bindigar da ke kai hari suna kashe mutane da kuma garkuwa da wasu Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya ce akwai 'yan gudun hijira kimanin mutum dubu bakwai daga jihar Zamfara duk da rasa gidaje kimanin dubu uku da aka yi a jihar. Gwamnan ya sha alwashin samar da lafiya tare da walwala ga 'yan gudun hijiran. Sakataren gwamnatin jihar Alhaji Kabiru Balarabe ya ce jihar ba za ta sassauta ba za ta ci gaba da matsawa 'yan bindiga lamba. Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya ce akwai 'yan gudun hijira kimanin mutum dubu ɗari bakwai daga jihar Zamfara duk da rasa gidaje dubu ɗari uku da aka yi Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya ce akwai 'yan gudun hijira kimanin mutum bakwai daga jihar Zamfara duk da rasa gidaje dubu uku da aka yi a jihar. Gwamnan ya sha alwashin samar da lafiya tare da walwala ga 'yan gudun hijiran. Sakataren gwamnatin jihar Alhaji Kabiru Balarabe ya ce jihar ba za ta sassauta ba za ta ci gaba da matsawa 'yan bindiga lamba.